Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Barkamu da ganin wannan Alhamis ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta uku.' Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu yi sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyato domin nazarin tasirin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa. Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba ta bayyana yadda ilimi ke taimakawa a cimma nasarar wannan shirin a tattaunawa da wakiliyar Mubaraka Bashir ta jagoranta da ta hada da ɗaya daga cikin anguna Miko Ma'azu Umar da ɗaya daga cikin amaren Hawwa'u Sha'ibu Abdulmumin sai kuma lauya Amina Aliyu Umar. a tattaunawa da wakilinmu baraka bashir ta jagoranta. education ya shigo sosai saboda ni karkashin ofis ina ne ma a yanzu akwai abubuwan da muka fito da shi na orientation ga wa'annan amare ta hanyar kwarai kuwa ki duba ki ga fejikan mu a facebook suna nan akan auren gatan nan in kika bude ki gani muna koyar da su karatu saboda muna koyar da su karatu muna ba ilimin addini basic da kuma ilimin zamantakewa aure yanzu kwanaki mun je mun yi lacca a gamin za ki gani a coordination hall manyan professors ne ko haka muka zauna muka yi wa amaran nan lacca akan rayuwa aure eh, a bangare da angwaye ai tunda kika ji maza uku suka yi mace ɗaya ce ta tai amma kika cewa an musu gogaggun mutane da suka sanya ya ilimin zamantakewar dan adam take da kuma ya aure yake a addini kin ga wannan an taimaka wajen ba su ilimi saboda haka kenan wannan aure da mai girma injiniya Abba Kabir yayi ya yaki abubuwa da yawa bari mu koma kan amarya amarya Eh, jarin da aka baki da kuma sadakin ki idan kika fada wacce irin sana'a zaki da kuma fata ango ba zai ah, rance ba <laughs> gaskiya baka insha Allah dama ina sana'a turaren wuta su humra haka su mayukan kitso to an taimake ni akan wannan da yaddar Allah kin ga jari na zai da karfi akai to alhamdulillah wannan jari gaskiya mun ji daɗin sa ba abinda zamu ce sai godiya to ango kai kaɗai ne kuma namiji a cikin nan a cikin mu gashi an ba amaren nan jari shin za a yi yunkurin a kara musu domin jarin ya dan yi gwabi-gwabi ya sana'a yan Allah da kuma ba za a rance ba yan Allah da ai mutumin da yake zai karɓi kudin matasta to ba sana'a ko ba ka ba amma wannan jari da aka bata ko da ka zo gobe ka da aka ce an ba ɗari nan kafin gobe kana zuwa da gudu za ka biya ta abinta ko ba ka ba ba ma a fatan haka insha Allah to za a kara mutum insha Allah kai da mun kana da mata biyu wani irin um, kokari za ka yi wajen haɗin kan matan ka tunda yanzu sun zama su kasan mata ba a raba su da kishi a insha Allah ta'ala za zauna lafiya wani irin kokari za ka yi wajen tabbatar da insha Allah ta'ala wanda duk ba zai gargar ba za ta ta'adda Allah ne zai haɗa kansu gaba da. to amarya ke kin san kin yi zaman zawarci kin ga wahalar da kika sha wani yunkuri zaki na ganin kin yi ibada kin zauna kin riƙe yaranki gaskiya ba abin da zan ce da Allah sai godiya Allah kuma imini jagora tun da niyya ta dai ibadar Allah don aure ibada ne ladafi biyayya alhamdulillah da kwanciyar hankali to insha Allah Allah kai mana jagora na ga malama bakin ta yana ta motsi malama <laughs> sai tsuma take an ce wasu suna da wannan A'a ba haka bane eh. ke gane malama ai misali shi wannan aure akwai matsala ɗaya da ta damu mutane na biyar din shine zan gaya miki yanzu ban manta ba a har conference lokacin wani basaraken sarki mai ilimi da aka yi akan nan akan maganin mace-macen aure mm. ji da ke an yi wannan to wannan tsarin aure namu ya zo da magani shine cikin abu na biyar mm. tunda yanzu kuma abin da ya dame shi mutu shine yanzu hukumar hisba mm. wannan auren da ta yi baka isa ka saki matarka ba kina eh, ji ko babu yawwa babu saki babu duka babu yaji dalilin mu idan kana da wani uzuri wanda har addini ya yadda maka kai saki tuna Allah Ta ta ta'ala ya halatta eh ai shine zan zo miki magana amma sakin damuwar da nake wannan sake saken auren da ake kuka al'ummar Bahaushe tana yi to kin ga wannan tsarin auren ya zo da magani idan ka saki ma shine cikon na biyar dama nace ki bari ki katse sai zuwa karshe so nake ku gama duk tara bayanan ku baka isa ka saki matarka ba sai da dalili idan ka sake ta to sai ka biya duk gwamnati abin da ta kashe maka a wannan auren tsoron wannan ko da tana da matsala ai shi yasa mu na ce biki aure ne ba a kara bita aka yi shi ba aure ne da hisba tana ta bibiya muna da welfare officer wanda za su zauna suna bibiyar a social welfare din mu da za su dinga bibiyar me ake ciki aure mun bude pages wanda zaki aiko mana ta in kina da matsala za mu gaya miki me zaki a addini wanda yaya mata na gari suka zauna a da suka rike auren su har ya to kin ga cewa wannan tsarin da muka biyo ya yi yaƙi ko kuma zai yi yaƙi a kan mace-macen aure barkatai da suka yi wato koyi da wannan zai sa ragowa jama'a ma aurarrakin su sun fara shigo da hisba suna cewa hisba ta yi musu bincike hisba ta sa musu wannan doka a cikin auren su ko da ba mu za mu dauka ba sosai suna saboda jin daɗin wannan harkar orientation din da tsarin aure da nasiha da kuma sa ido da bibiyar auren ya yake ci gaba ya sa mutane suna ta sha'awar kawo auren su da za su yi ma hizba ta shiga cikin lamarin su so kin ga abu ne ciko na biyar shine wannan maganin wannan damuwa da sa farin ciki al'ummar <laughs> to ni fa malama ta sa wannan bayanin da ta na karshe ya sa ta sanya mu wasu tambayoyi biyu zuwa uku waɗanda <laughs> suka taso mun mm. na farko ta yi magana zancen kamar doka ce mm. ba za a yi saki ba mm. eh <laughs> to kuma ta da kanta ta zo ta yi bayani cewa dama duk da saki halastaccen abu ne a sai da misali kila dalili ko tun da za su bibiye abin to amma wani lokacin kamar yadda muka gani saboda in kai gwagwarmaya shine kake ganin menene ma rayuwa kake ma fahimta kuma ana fama da ita zaki ga wani falo wani ko ajalin ne hmm. ya zo na auren kwarai da gaske idan ajalin aure ya zo ai ana cikin jin daɗi hmm. za a katse shi hmm. to irin wannan ya za a yi da shi to malama ya za a yi da irin na farko da Allah to bari ta ƙara ka tambaya ta biyu ko ko dai mu amsa wannan Allah tabaraka wa ta'ala hmm. a cikin hadisai wanda suke kamar za a kiran su hadisul qudsi shine hadisin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana amma ba ta hanyar wa'ayi na alqur'ani ba yana cewa aghdabul halali inda Allah at kuma wannan ma hadisi ne ma bi saraha afwan nace a tunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kawai ya faɗe shi a hadisi cewa mafi fishin halal a gurin Allah shine saki gashi ya halatta kuma yana fushi kin san abin da aka ce wa Allah yana fushi ko babban abu ne to kin ga kenan in aka hana yiwuwar sama ba laifi ba ne kin fahimta tunda Allah yana fushi gashi ya halatta shi kuma ya haranta shi ai mu ma baki ji me muka ce ba in ka matsa sai ka saki matar to ka zo ka biya Hisba komai to kin ga mun fito da abin da ake cewa Eh, anan abinda nake kuma idan matsalar daga mace ne idan eh, ajali babu matsala ki muna zaune lafiya to ai shine na ce biki wannan a malama tsaya ki ji duk mm. ƙasa al'umma inda suka ci gaba ba haka ake yin saki ba sai an je mahakama wata zamin wannan mahakama ne nake nufi kotu to shi ne mahakama din mm. na me na faɗa miki da larabci ne sai an je mahakama an sai an je kotu kin gane mm. sai an dauko report din ku sai an dauko document yes sai an dauko za a yi sai a ce miji sai ya ba mata sai an ne ai ji sai an dauko a'a malama minti daya sai an dauko document din ku na aure da kuka yi mm. sai an zo an ji dalili kin ga zancen da kike faɗa na haka kawai ka tauna shinkafa ka ji gishiri yayi yawa ka ce wancan na sake da ake yi ko kuma a daɗi yayi daɗi kawai matan na ta ce o oh, wannan kaza kaza ta yi wata magana ka ce dan me yasa a tafi na sake ki sai haka duk wancan tafi ni ilimi abinda nake so in ce saki ne bidi'i barki ji ai Allah tabaraka wata'ala ta ce ko zaka saki matarka sai ka bibiya in tana al'ada sai ta gama al'ada baka kusance ta ba in tana da ciki sai ta haifi dan nan baka kusance ta ba zaka yi saki ashe kenan ba inda Allah ya halatta ai saki kai tsaye wai na jin daɗi wai ana zaune lami lafiya wannan bid'a ce da kuskure ba da malama ce mun wani bayani abin da yasa ne wannan maganar mm. saboda shi yasa an ce kin fini ilimi akwai inda Allah da kansa ya ce kulli ajlin kitab shi ni wannan mahangar na hanga saboda wani lokaci eh to ai kitab din shine lokacin da aka cika England ita Allah ya yi misali kuma kuma wannan ma ayar ba akan wannan take magana ba Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin muna ƙara yi wa dukkan anguna da amaren fata alheri da kuma fatar wannan zumuncin da gwamnatin jihar Kano ta kulla zai inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Muna godiya ta musamman ga bakin Miko Mu'azu Umar da Hawa'u Sha'aibu Abdulmimini da Amina Aliyu Umar da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman. Sai wakiliyanmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su dukka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe